يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك الله تكين إيكون سيومنا رانر دايا قوة sha'aban wata na takwas a jerin watannin hijira shekara ta 435 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da ranar 30 ga watan biyar shekara ta 2014 da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin nabiyur rahma sallallahu alaihi wa alihi wa sallam siratun wa durusun wa ibar na malam muhammadu thani umar rijiyar lemo za mu tashi a shafi na 239 daidai gabar da malam yi rubutu da babban baki ke cewa horoju rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ilal hudaibiyya fitar manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi zuwa hudaibiyya بلغ عدد المسلمين الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الهديبية ألفا وأربعمائة وأربعمائة رجل رجلا yake cewa adadin musulmi waɗanda suka fita tare da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi zuwa hudabiya sun kai sun isa ga alfan mutum dubu wa arba'imi'a da kuma ɗari hudu rajulan zarata wato mazaje kowannensu namiji wanda yake daidai yaƙi ala arjahil aqwal a bisa mafi rinjayen maganganu ice wa qad salla sallallahu alaihi wa sallam wa man ma'ahu fi dhil hulaifa hakika manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya yi sallah shi da waɗanda ke tare da shi a hulaifa wa ahramu bil umra suka kuma yi harama da ibada umara wa qallada al ya rataya wa dabbobin da za su yanka na hadaya rataye wa ash'arahu ya kuma wato yi musu alamomi da ake yi musu wa ba'atha aynan ya kuma aika da CID dan leken asiri min Khuza'a daga cikin kabilar Khuza'a yuqalu lahu Busr bin Sufyan al-Khuzai ana cewa da shi Busr dan Sufyan al-Khuzai al-Ka'abi yukhbiruhu an quraish dan ya bashi labarin abin da quraishawa ke ciki summa madaw fi tariqihim hatta wasalu usfan sannan suka ci gaba da tafiya akan hanyar su ta tafiya makka har suka je gurin da ake cewa usfan ala bu'di 80 kilan min makka a bisa tsawon tazarar kilo 80 daga makka zuwa usfan kenan faja'a بصر ibn sufyan yukhbiru an quraishin sai ga busuru dan sufiyan ya zo yana ba da labari game da ƙuraishawa ya yi aikin sana cid da leƙen asiri Inna innaha sami'at bi masirihim cewar ƙuraishawa sun sami labarin tahowar manzo da sahabbai don nufogar Makka. makka fajama'at lahumul jumu'a don haka ma sun tattara musu taron mayaka runduna lisaddihim an dukhuli makka domin tsare su manzo sallallahu alaihi wasallama daga shiga garin makka wa anna khalid ibn walid kuma haƙiƙa khalid ɗan walid kharaja bi ila qura qura'il ghamim ya fito tare da dawakan su quraishawa zuwa gurin da ake cewa qura'ul ghamim ala bu'di 64 kilan bisa daidai tsawon wato ainihin kilo 64 min makka daga makka zuwa inda yake fastashara nabiyu sallallahu alaihi sallam ashaba sai manzan Allah na Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya nemi shawarar sahabbansa fiye an yughira ala diyarin ladina nasaru quraishan cewar mai suke gani zai yi ya kai hari na bazata ga gidajen waɗanda suka taimaka wa ƙuraishawa wajtama'u ma'aha suka taru suka yi rindina tare da ƙuraishawa don hana su manzo zuwa wannan umara to me suke gani su sahabbai ya iya kai hari ga gidajen waɗanda suka tafi gurin ƙuraishawa su taimaka musu daga cikin arnan da ba ƙuraishawa ba da suke kan hanyar ta zuwa wato anin makka liyada'u quraishan dan su baro gurin quraishawa wa ya'udu littifa'i an diyarim su dawo kare gidajensu da aka farma ya zama an tarwatsa taron da aka yi a can saboda an rage masa wato anin yawa ya kuke gani faƙala ashiru ayyuhan nas sai yace ku bani shawara ku bani manuniyarku ya ku waɗannan mutane sahabbaina ashiru alayya ashiru ayyuhan nasu alayya ku bani taku shawarar da nunin ya ku mutane a tarauna an amila ila iyalihim kuna ga yayi daidai in karkata zuwa ga iyalan waɗanda suke taimaka ƙurayshawa wazarariya ha'ula da ƴaƴayen da suka bari na su waɗannan mutane, allazina yuriduna an yasudduna anil bait waɗanda suke so su tsare mu su kare mu daga isa ɗakin Allah, fa iya tuna kana Allahu azza wa jalla qad qata aynan min al-mushrikin idan har Allah ya hukunta suka taho gare mu suka baro gurin shawa dan su zo su kare gidajensu su baiwa wato anin iyalansu da ƴaƴayensu ɗauki to hakan zai zama qad qata aynan min al-mushrikin Allah subhanahu wata'ala ya datse ko ya yanke ko ya wato anin sare ido ɗaya daga idanuwan ƙuraishawa domin idan ƙuraishawa biyu ne da nasu idan da idan mataimakansu da shi suke so su kalli muminai su far musu to idan aka taba wato iyalan waɗanda suka je kai musu ɗauki suka ce ai ga can sun faɗa iyalan mu bari mu je mu kai ɗauki in suka bar nan to ƙurashi ta zama sai ita kanta an lalata ido ɗaya daga cikin idanuwa biyun da take da shi na tunkarar musulmi an kira su da ido amma ba wai idan ake nufi ba an fahimta ko wa illa taraknahum mahrubin ko in kuma ba haka ba sai mu basu wato anin suna ababen kwace wa abubuwan amfani in ba su zo ba muka yi abin da muka ga iyalansu da gidajensu da suka bari da dukiyoyinsu to za su tsinci kansu sun zama wato anin ba su da kataɓi saboda iyalai da 'ya'ya da dukiya sun salwanta sau da haka zai zama sun zama wanda aka kwace wa abubuwan amfaninsu sun zama kawai sai isu isu babu a kadara babu abin amfani nasu ai maslubi na ko manhubina ai maslubina manhubina annahab shine ka kwace wa mutum abinsa asalbu ma shine in aka yi yaki aka ce asalbu abinda mayaƙi zo ka kashe shi mun yi wannan a baya cewar wanda ka kashe a yaƙi gaba da gaba to abubuwan amfaninsa da ya zo da takobi da mashi da barandami da waye da rigar yaƙi silke da waye duka kai ake bawa to za su zama wato abubuwan da suke da shi mun karɓe musu mun basu sai su kawai ba wato wani abin amfani tare da su qala abubakar ya rasulullah sai abubakar siddiq Allah ya dada shi ya manzan Allah kharajta amidan lihazal bai kai dai asali ka fito ne nufin ka ka ziyarci wannan daki na Allah ita ce manufar da ta sa ka baro gida la turidu ƙatla ahadi ba nufin ka kaje ka wani ba wala harba ahadin ba nufin ka kai wato anin kara da wani ba fatawajjala ni ina ga kawai ka fuskanci ɗakin Allah da ka nufo faman saddana anhu duk wanda ya zo isha gaban mu game da ɗakin nahu mu haɗu mu yaƙe shi kawai ba gudu ba ja da baya qalam qala imbu alasmillah sai man ya ce to a ci gaba da tafiya bisa sunan Allah Allah ya taimake mu shawara ta yi ba a tsallaka ga wata ba wa kanat hazihi sunnatuhu wannan ita ce sunnar manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yastashiru ashabahu a koda yaushe kan nemi shawarar sahabbansa bai cewa dan shi annabi ne ita kaita da abin da ya fahimta ko yake kai radiyallahu ta'ala anhum Allah ya da su gaba ɗaya wa inda ma alima alaihi salatu wassalamu bi qurbi khairil mushrikin minhu yayin da manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya san sun yi kusa da dawakan arna suna kusa da wato ainihin rundunar da Khalid yake jagoranta bin walid wahum fi usfan ko asfan suna wato daidai usfan wa halati sala lokacin sallah kuma yi sallah bi ashabihi salatul khawfi sai yi sallar tsoro tare da sahabbansa shi manzo sallallahu alaihi wasallam wa hiya awwalu salati khawfin sallaha wannan sallar ita ce sallar tsoro ta farko da manzon Allah ya fara yi da sahabbansa ثم magayyara صلى الله عليه وسلم طريق الجيش sannan sai manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya canza hanyar rundunarsa inda suka nufa sai suka sauya hanya don kada a je a haɗu da waɗancan masu son su tsare hanya ɗin tajannuban lil qitali ma'a Khalid ibn al-Walid dan nisantar kaura yaƙi tare da dandanar da Khalid dan Walid ike jagoranta wa khayyalatil mushrikina da kuma wato mahaya da wakan arna da suke tare da shi falamma alima Khalidun bidhalika yayin da Khalid isan cewar mu labarin ai sa'an annabi sun sauya hanya hanyar da suka ma ba hanyar da za ku haɗu da su bane raja a musri an ila makka sai gaggawa ya koma makka ce to bari su je su hada karfin su can a makka gaba kada nan an bar su kuma in ma wani abu ya kaure kuma can a gama da na cikin makka fa kharajat quraish wa askarat bi balda bi balda sai quraishawa suka fito daga cikin garin makka suka yi wato sansanin su na mayaka bi balda a gurin da ake cewa balda wa huwa wadin qaribun min at-tan'im shi wani kwari ne da yake kusa da inda ake cewa tan'im to anan suka yi dandazo suka yi cincirundo suka yi wato anin sarsani ko sansani ولما اقترب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهديبية yayin da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi kusa da Hudaybiya barakat naqatuhu alqaswa sai ta guwarsa da ake kira da suna kasuwa ta rankwafa kawai sai ta kwanta faƙalo khala'atil kasuwa sai suka ce kasuwa ta yi fushi a yi hazanat mala ce fassarar khala'at din nan ta yi fushi wa barakat ta wato anin tsuguna ita ta tsaya anan faƙala sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ce ma khala'atil qaswa qaswa ba ta fushi ba wa ma zaka laha bi khuluqin ba halinta bane haka walakin habasaha habisul fili a'a wanda ya tsare giwaye ne ya tsare ta in ba ku sani ba ku sani nan aka bukaci ta tsaya shi sa kuka ta tsaya da ka dokinsa ma ko raƙuminsa ko abin hawansa da umarnin Allah yake tun maƙala sannan manzo yace wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda raina ke hannunsa la ne khuttatan quraishawa ba za su tambaye ni ko su roƙe ni wani tsari wani salabas ko wani wato shiri ba yu'azzimuna fiha hurumatillah wanda a cikin tsarin da za su zo da shi akwai martaba alfarmar addinin Allah da Allah illa a ataituhum iyaha face sai na ba su damar gudanar da wannan tsari zan biye musu za mu iya daidaitawa akan wani tsarin da suka zo da shi tunda kuka ga an tsare ta ta gagara gaba daga nan to akwai abin da Allah yake ne mai yiwa nan za mu tsaya ba sai an kai ga shiga ciki ba as'ilatul lil muraja'a tambayoyi don koma abin da aka koya ma sababu ghazwatil hudaybiyya me dalilin yakin hudaybiyya wa mata waqa'at kuma yaushe ta faru ko yaushe ya faru me dalilin yaki na'am dalilin yaki to wanne ne a ciki nufinsa ga ɗakin ko hana wacce dalilin yaƙi hana wacce ko ƙoƙarinsu na su hana manzo sallallahu alaihi wasallama isa ga ɗakin Allah shine dalilin da aka kira gazuwatul hudaybiya an yi yaƙin yawa sai ka sani daga haka za ka iya sanin yaƙoƙin da aka kara da wanda ba a kara ba an fahimta eh yaushe aka yi wannan na hudabiya shekara ta shida kam kana adadul muslimin alladhina sahibu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fi hadhihi adadin musulmin da suka abokanci manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare su kasance tare da shi a wannan yaki su nawa ne dubu da hudu ko بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسر بن sufiyan ainan ala ahli makka manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya aika busra dan sufiyan ya zama masa dan leƙen asiri ga mutanen makka wamal hikmatu fi zalika me hikimar yin haka dan ya san labarin abin da suke ciki isan yadda zai bullo musu kuma da aka san labarin an yi abin da ya kamata an kauce wa rundunar Khalid bin Walid ko tunda an san da cewar sun san da zuwan kuma har sun yi shiri shirin kuma ga inda ya nufa aka kauce wa inda shirin yake kaga wannan wato CID yayi rana yayi amfani yace istashara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ba'd ashabi manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya nemi shawarar wasu daga cikin sahabbansa fa mal hikmatu fi zalika me hikimar yin haka haka haka cewa matsaya na guda biyu ko uku kace ko <laughs> yake cewa to mun ji dai abin da ya faɗa cewar akwai yiwuwar manzo don ya koyar da sahabbansa cewar abin da ba wahayi ina neman shawararsu kuma haka ya kamata su tafi da al'amuransa ko da al'amuransu ko da bayan rasuwarsa wannan iya su sahabbai da suka fuskanci haka in an so faɗa abin kuma al'ummarsa baki ɗaya ke koyawa cewa su zama suna shawarwari a tsakankanin suna ya nemi shawararsu don tunanin yadda za a rage ƙarfin rundunar wato anin ƙurai shawa a dunkule don a ruguza agajin da wasu kaje suka kai musu ya zama an raunata su da wannan sai aka zo da wata shawarar ta shura a kawai a wuce a wuce wadda aka je sai kuma aka sauya hanya an kauce wa yiwuwar gaba da gaba da su kamar da aka kauce wa yiwuwar farma wasu sashi nasu mataimaka hari ya zamanto kuma Allah cikin ikon sama ya dakatar da dabbar manzo sallallahu alaihi wasallam daga ci gaba dan wato ainihin wani abin da zai gudana da Allah yake nufi na eh, ya yi haka saboda da umarnin Allah yake haka wa shawirhum fil amri Allah ya ce karka shawarta sahabbanka cikin al'amuran da ba masu ba wahayi akai ba ya ba nasi akai bai'atul ridwan shaffar ridwan tawalat rusulu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ila quraish an samu bibiya wani bayan wani na ‘yan aike na manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi zuwa ga ƙuraishawa. Tunda wannan dabba Allah ya ikonsa da umarninsa ta tsaya inda ta tsaya. to sai manzo ya rika daukan salon aika wanda za su je su sanar da ƙuraishawa ga abin da yake tafa da shi ba mutum da ya tura ba shi ne aka ce to tawalat rusul rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ila quraish yan aiken manzo sallallahu alaihi wasallam su rika bibiyar juna zuwa ga quraishawa li yu'allimahum domin ya sanar da su annahu inna ma ja'a mu'tamiran cewar kadai ya nufo garin makka ne don yin umara la muhariban ba ya nufo ta don yaƙi ba ne fa'arsala khirash bin umayya al-khuzai farko sai ya fara aika khirash dan umayya al-khuzai dan kabilar khuzai khuza'a fa aradat quraishun an taqtulahu sai quraishawa suka yi nufin su kashe shi laula amma ahumul ahabish in ba dan wasu jama'a ta wato ƙabilu sun hana su ba wahum jama'atun min iddatu qaba'il in an ce a shi quraish wasu jama'a ne daga ƙabilu daban-daban akwai quraishawa akwai kinana akwai khuza'a waɗannan ƙabilun a tun lokacin wato anin jahiliya sun haɗu sun taru sun yi rantsuwar alkawarin haɗin kai da taimakon juna da ƙarfafar junansu a kan abubuwan da suka tunkaro ɗayansu to wannan rukunin su ne suka hana sauran wato al'ummar da suke tare a makka da nufin za su hana manzo da sahabbai shiga garin makka su suka hana a kashe wato anin khirash da manzo ya aiko in ba da haka ba da ƙarshen ta yaƙi ya ɓalle ثم أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرسل عمر بن الخطاب أن يرسل عمر بن الخطاب sannan sai manzo tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yayi nufin ya aika Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala anhu Allah madaukaki ya da shi fa qala ya rasulullah sai Umar ya ce ya manzan Allah laysa li bi makkata ahadun min bani adin yaghdibu li ka sani ya manzan Allah a garin makka dangane da abin da ya shafi zuriyar adi wanda nake da dangantaka da su babu wani mutum ɗaya da zai fushi saboda ni an taɓa ni yadda na musulunci nan bai musu daɗi ba fa suna ga su wato ainihin wani jigo ne a cikin su wani jarumi haziki gagarumi na ɓalle na basu tufa a cikin fushi da hasala suke da ni dan an taba ni ba wannan zai fushin an taba masa dan uwa ka san da wannan in udhitu in an cutar da ni ba wanda zai ransa zai baci ca za su yi gwara haka ai dama na cikin mu ne ya fice mana ai ba daɗin tafiyarsa muka ji ba fa arsil uthman bin uthman bin affan ni ina ga ka aika uthman dan affan ta nan muna da bambanci da shi fa inna ashiratahu ko biha wa innahu muballighun ma aratta su wato danginsa shi usman dan Affan tare suke da ƙuraishawa kuma su ne ma jigo kuma suna kishinsa su zasu ji ba daɗin an taɓa shi wa innahu muballighun ma aratta kuma shi mai iya isar maka da abin da kake so a isar za a samu biyan bukatar abin da kake so kuma shi ba wanda wato zai taɓa bane ta daɗi za a samu matsala an ce a taɓa shi a cikin su ɗin isu isu an fahimci bayanin fada'a rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kirayi Uthman ibn Affan Uthman dan Affan fa arsalahu ila Quraysh ya aika shi zuwa ga ƙurayshawa wa ya yace akhbirhum anna lam na'ti liqital in ka je kai Uthman ka labarta musu ka sanar da su cewar mu fa ba mun zo yaƙi bane wa inna ma ji'na umara ka gaya musu kadai mun zo ne don yin umara wad'uhum ila al-islam amma fa ka kira su zuwa ga musulunci da ita ce manufar da take gaban a dai ko me za a yi musulunci ne na gaba wa amarahu an ya atiya rijalan bi makkata mu'minina wa nisa wa nisa'in mu'minat sannan manzo ya umarce shi da ya je wajen wasu mazaje da ke cikin garin makka waɗanda suke muminai maza ya kuma je zuwa ga wasu muminai mata da suke cikin garin makka fayadkhul alaihim ishiga gurinsu wa yubashshiruhum yi musu albashir bil fatihi da cewar akwai buɗi da Allah zai ba al'ummar musulmi nan kusa wa yukhbiruhum anna Allah azza wa jalla mudhiru dinahu bi makka kuma ba su labarin cewar Allah zai bayyanar da addinin nan kusa a cikin garin makka hatta la yastakhfa fiha bil imani hatta la bil imani har a wayi gare ba za a rika buya da imani a cikin garin makka mumini zai fito komai da yake na imani a fili fantalaka uthmanu sai usman ya kama hanya ya tafi zai je aiki uku da aka sashi tallan musulunci da kiran wato ƙurasha zuwa gare shi sanar da su ba yaƙi aka zo ba umara aka zo tafiya ga muminai maza da matan da suke cikin garin makka a yi musu albishir da buɗi da allah zai wa al'ummar musulmi za su sake nan gaba su addini sarransu ya kama hanya ya tafi famarra ala ƙuraishin ko bebalda ya shuɗe ta gurin ƙuraishawa ya bi ta gurin ƙuraishawa a inda suka yi dandazo balda faƙalu lahu sai suka ce da shi aina turid ina kake so ka je faƙala ba a ne rasulullah sallallahu alaihi wasallam addu'ukum ila Allah wa ilal islam ice manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ne ya aiko ni wajen ku in kiraye ku zuwa ga Allah kuma zuwa ga addinin Allah musulunci wa ukhbirukum anna lam na'ti liqital kuma in labarta muku in sanar da ku cewar mu fa ba yaki maka zoyi ba ba mu zo maka dan yaki ba wa inna ma ji'na ummara mun zo ne kawai dan mai umara fa qalu qad sami'na ma taqul suka ce to mun ji abin da kake faɗa ko mun ji abin da ka faɗa famfut li hajatika je kai bukatar ka kai dai kai da aka turo ka faɗa da saƙonka na musulunci mun ji ka kiraye mu zuwa ga Allah da addininsa mun ji amma ba za a ba ko yawwa ji dai mun ji kai je kai abin da ya kawo ka iya kai da ka tafi wa qama ilaihi abanu bin sa'id ko sai abanu dan sa'id bin al ya tashi zuwa ga Uthman dan Affan farahaba bihi ya masa maraba maraba da zuwanka wa asraja farasahu isa siddiga dokinsa fa hamala Uthman alal faras ya ɗauki sayyidina Usman akan wannan doki nasa wa ajarahu ya bashi mafaka a matsayin in an gashi tare da shi da yarjewar wato ainihin shi din da kuma waɗanda duk suke jin tare suke tafiya su ɗaya cewar da yarjewarsu ita ko da Usman kada wani ya far masa wa ardafahu aban ya goya Uthman a bayan dokinsa hatta ja a makka ya to da shi har cikin garin makka wa qalat quraish li Uthman quraishawa suka ce da Uthman in shi ita an ta tsufa bil baiti fa in ka so yin dawafi ga ɗakin nan na Allah tunda umara ka zo yi to yi dawafinka فقال ما كنت لأفعل حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم ita ba zai yi ban yi dawafi da wannan ɗakin har sai manzan Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi ya dawafi da shi ba ni ba zagaya wannan ɗakin sai na ga manzo ya zagaya ne haka kenan dan aiki ya ci amana tab dan ba yanzu bane mutane da suke dan nan dama ai umara maka zo yin to ni na yi tawa haka zai ga maka sun ce na iya yi na yi tawa to ina umarnin kuma so da to sai ka zama mai biyayya ga shugaba sau da kafa kar ka saba kar kai wani abu ba da umarninsa tunda shi na umarni da umarnin Allah sallallahu alaihi wasallam haka kuma yace duk wanda ya bi shugabansa shi ya bi wanda ya bi shi kuma Allah ya bi to in dai shugaba yana kan tsarin musulunci to bai halatta ka saba masa in ka ka saba masa to saba wai wannan kuma dama ba a ce ka bi shi a sabo ba an fahimta ko so da ka ce ba zai yi ban zagaye wannan daki na Allah manzo bai zagaya shi zan da yi wani abin da na zo yi wahtabasathu quraish indaha sai quraishawa suka tsare sayyidina usman a gurin su. taba shi dai ba za ta taba shi ba amma a sake shi kuma ya tafi ta daɗi a kan kari hakan bai tunda ya ce ba zai ɗawa kuma sai da manzo sai aka tsaye da shi فبلغ رسول sallallahu alaihi wa عليه wal رسول sai sako ko labari ije wa manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da sauran al'ummar musulmi anna Uthman qad qutila an fa kashe Uthman wannan shine abin da ya je wasu manzo su kuma tsare shi suka yi ba kashe shi suka yi ba an fahimta to ka tura dan aike ka ga shiru za ka iya riya haka ma na ta daina ana jin batirin ya sanyi ko kuma cajin ya kare. ana yi kunnuwansu ne ba buɗe ban na ji da haka ta faru faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce la na hatta nunajiz alqauma ba fa za mu bar wannan guri ba har sai mun kaura yaƙi da waɗannan mutane inda har an kashe usman wannan fa shine tsari na musulunci shi ta yana cewa ba zai dawafi ba sai da manzo shi kuma na yana cewa ba za su ban nan ba sai an kaura inda an taba musu wannan ko haka fa ake so mu zama inda aka taba mana namu musulmi to sai dai don mu kare shi kuma can inda yake a kan ya ba da mu sai dai a ce ba ransa haka ya kamata musulmi ya amma ka jana taɓa ɗan uwanka ce ai ba ai ba ai ba anan bane can yan kaza ne to kana nan zai same ka haka yake faru sau da haka duk abin da ya shafi musulmi ya shafi kowa daga cikin al'ummar musulmi haka ya kamata musulmi su ji kuma su zama akan haka bai a bai'ati sai manzo tsira da amince Allah su tabbata a kare shi ya kiraye sahabbansa don yin caffa yin hannu da shi ta shajara a ƙarƙashin bishiya wahiya bai'atun ridwan wannan ita ake kira da caffar ridwan caffar yadda da yarjejeniya da amincewa da abin da manzo ya bukaci a yi qala Allahu azza wa jalla Allah madaukaki yace laqad radiyallahu anil mu'minina Allah ya yarda da bayansa muminai shi yasa sai aka ce bai atur ridwan sun samu yarda ta ubangiji id yubayi'unaka tahta ash-shajara a yayin da suke miƙa maka hannu kake miƙa musu kuna taffa akan za a kaura yaƙi tsakaninku da ƙuraishawa saboda an taɓa Uthman ko an kashe Uthman tahta shajarati a ƙarƙashin bishiya Fa Alima ma fi qulubikum kuma ku fi qulubihim ko Allah ya san abin da ke cikin zukatansu su bayinsa muminai fa anzala sakinata alaihi sai ya saukar musu da nutsuwa wa athabahum fathan qariba ka musu da buɗe na dab na kusa wa maghanima kathira da kuma ganimomi masu ɗimbin yawa ya da hada za su wato zo tattara su ɗiba wa kana Allahu azizan hakima haƙiƙa Allah kasance mabuwayi masanin inda ya dace sanya al'amura mala ya ce akhraj al-bukhari fi sahihi imam bukhari ya rawaici hadisi cikin sahihin littafinsa an al-bara bin azib bin radiyallahu ta'ala an daga sahabansa daga sahaban annabi tsira da amince Allah su tabbata a gare shi shi kuma Allah ya yarda da shi qala yace ta'udduna antumul fataha fatha makka wai ku lissafin da kuke buɗe garin makka shine buɗi in ji manzo sallallahu alaihi wasallam walaƙad kana fathu makkata fathan e haƙiƙa buɗin makka buɗe ne na ban mamaki mai girma abin a fatan ya faru wa nahnu na'uddu al-fatha bai'atar ridwan mu ko muna ɗaukan wato ko muna lissafin abin da yake budi caffan nan da aka yi ta wato ainihin yarda da ubangiji i da bayansa muminai yawmal hudaybiya a ranar hudaybiya an gane bara ne yake wannan bayani ba fa manzo ba ta'udduna antum al-fataha fataha makkah wa laqad kana fatahu makkah fatahan wa nahnu na'uddu al-fataha bai'at ar yau yawm al-hudaybiyah mutanen ana magana buɗe buɗe buɗe ko a wannan ayar da Allah yake cewa laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tata shajarata tata shajarati fa 'alima ma fi qulubihim fa anzala as-sakinata alaihim wa athabahum fathan qariba ko kuna daukan fathan qariba buɗin da aka samu na buɗe garin Makka yace mu in ji bara dan azim muna kirga wannan cabbat da aka yi da manzo a ƙarƙashin bishiya akan cewar in dai har an kashe usman to za a kaura yaƙi allah ya ce ya yadda da mu da muka yi caffar wannan shine buɗe allah ya yadda da kai ai dama abin da ka fito ne maki an fahimta umar da muke so mu ja dan a yadda da mu to aka ce an yadda da mutum anan ko daga nan muka koma buɗe ya samu an fahimci bayanin wafi sahihaini kuma ya zo cikin sahih bukhari da muslim an jabir an jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala anhuma daga jabir dan abdullah Allah madaukaki ya da su kala yace kala lana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce da mu yawmal hudaybiya a ranar hudaybiya antum khairu ahli al-ard ku ne mafi alkhairin bayin da ke ban kasa kuka fi bayin da duk ke ban ƙasa alkhairi in ji manzo sallallahu alaihi wasallam wannan ba buɗe ba ne to da ga Allah can ya ce laqad radiya ga manzo ya ce antum khairu ahli al-ard Allah ya yadda manzo ya yadda wa kunna alfan wa arba'umiya mun kasance mu dubu da ɗari hudu ne walau kuntu absuru yawma da a ce yau da nake muku maganan nan in ji jabir dan abdullahi ina gani da ina gani a yanzu da nake muku maganan nan la ataitukum makana shajara da naje da ku inda bishiyar take kenan daga cikin wanda Allah ya jarraba da rashin gani a ƙarshen rayuwarsa ko da haka da haka sai ka tara sahabban da suka makance ko ai da haka wasu suke ba su bincike ce ka ga wani har ma makafin sahabbai sai da ya jero da haka ake tara ce kai kuma bari kai wannan ai ga ka bin malik can a cikin riyadu salihin da ake karanta na kusa kusa shi ma ko dan sai ne ma jagora abdullahi bin ka'ab bin malik shi shi ma ya makanci ko dama kuma akwai makafin da kowa ya shahara kowa ya san makahon abasa wata walla an ja'ahul a ko sai kana ta taro makafin cikin sahabbai ce ka ga wannan saboda damuwa da sabon har makafin ya sani ba ko eh. wa fihi ma aidan har wa da cikin sahih bukhari da muslim an yazid ibn abi ubayd an karbo daga yazid dan abi ubayd kala yace qultu li salamata bin al-aqwa na ce da salama ɗan akwa radiyallahu anhu Allah ya da shi ala ayyi shay'in baya'atum rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama al hudaybiyya wani da kuka caffa manzo ya ruka baku hannu kuna bashi hannu akan me kuka caffa da shi a wannan rana ta hudaybiyya qala al-maut yace akan mu mutu muka caffa da shi mun yadda mu mutu a rasa mu akan an taɓa usman akan haka muka caffa da manzo sallallahu alaihi wasallam wa an jabir bin abdullah radiyallahu anhuma kuma an karɓo ne daga jabir dan abdullah Allah ya yarda da su shi da mahaifinsa annahu sami'a umma mubashir radiyallahu ta'ala anha haƙiƙa ya ji uwar mubashir Allah ya yarda da ita annaha sami'atin nabiyya sallallahu alaihi wa sallama yaqul cewar haƙiƙa ta ji annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa inda hafsa a gurin matarsa hafsa la ya dukudun nara in sha Allahu min ashabi shajarati ahadun in Allah ya yadda babu wani mutum ɗaya daga cikin mutanen da suka yi caffa da ni a ƙarƙashin bishiyar nan da zai shiga wuta da 'yan aljanna mutum dubu da ɗari hudu ashe da wanda aka walbishi da aljanna suna da yawa ko ko wannan dandazon guda ba kaɗan ba ne ko kuma ce waɗannan za a taɓa yin haka ga wanda yawa nan kansa ya cuta allazina baya'u tahtaha waɗanda suka yi caffa a ƙarƙashin ita bishiyar وفي صحيح الإمام البخاري وفي صحيح الإمام البخاري أتشكين سيد لتاف إمام البخاري رحمه الله رحمه الله تعالى ألا مدوك كي جكنسا من حديث ابن عمر أحاديثنا كربلة صحابة النبي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ألا إدد سوشي بابنسا وفيه تشكين حديث بيان يازو وكانت بيعة الرضوان wannan caffa ta yarda da Allah ya da sahabbai da suka yi wannan caffa tare da manzo ta kasance da ma zahaba Uthman ila Makka bayan tafiyar Uthman zuwa cikin garin Makka faƙala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce amma an ka ƙarasa zai zama ba na cewa ba faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam biyadihi al-yumna an gane abin nufi sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya aikata da hannunsa na dama ƙala anan ba ta magana ba ce don hannu baya magana an ce ƙala biyadihi yi kaza da hannunsa an gane so da ka sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya aikata da hannunsa ce hadhihi yadu Uthman wannan hannun nawa da na ɗaga kamar yadda kowannen ku ya ban hannu maka gaisa caffa cewar ko a mutu ko a rai in ta kama a yaƙi za a yi to wannan hannun nawa in ji manzo da ɗaga yadda Usman na ɗaga ta a madadin hannun Usman fadara biha fadaraba biha ala yadihi sai ya buga wannan hannun akan ɗaya hannun ya eh haka kamar yadda kun kun kawo hannu muke hannu da kuto wannan hannun na usman ne gana wani manzan Allah ne masa cafa a madadinsa shi ma da bayanan hadda shi aka cafa waƙala ya ce hadihi li usman wannan hannun da na hada da wannan na usman ne fa'udda fil na tahta shajara wannan yasa ake lissafa na usman cikin wanda suka yi cafa da manzo a ƙarƙashin bishiya aya ma fi kowa shi da manzo ne ma ya masa cafar a madadinsa a yadda ta kai yadda manzo yadda ya ɗau hannunsa ya yi a madadinka matsayinka ya kai matsayi Allah ji kansu da rahama to wannan shine abin da ya sauka yau abin da muka yi dace Allah ba mu ladansu wanda aka samu kuskure Allah ya yafe mu الحمد لله والصلاة والسلام على رسول yake cewa malam muna jarrabawa don Allah muna neman addu'a Allah ya zaɓa abin da ya fi alkhairi a cikin dukkan al'amuran rayuwarmu amin summa Allah Ubangiji ya ba ku damar cin nasara a wannan jarrabawa yasa ta zama muku alkhairi ta zama wa musulunci alkhairi na kuma yake cewa mutum ne yake bin liman jam'i a sallah mai raka'a hudu to sai kabali ta riski limamu ni kuma raka'a biyu na riska zan bi su ne mu yi sujjada kabalin tare da liman ko sai na ci ko raka'a biyun sannan ni sai na yi sujjada kabalin dama shi wanda yake bin liman sallah ya zamanto an tsere masa da wani adadi na rakawo'i bai samun damar ya tashi ya ciko su sai liman ya ce assalamu alaikum na sallame ka kana iya tashi ka ciko ko sai zamanto bai ce assalamu alaikum bai sake sun kuyawa ya tafi sujjada ta gyaran kuskuren da to ba za ka tsinke ka bashi ba za ka bi shi a yi wannan sujjadin da kai ka riga ka yi ka tare da limami idan ka ci ko abin da ya rage na sallah sai kai wato ainihin sallama baka da matsala eh, ba za ka ce ka tashi ka bashi yana can yana sujuda a ba kai ka tafi ko sallah saboda bai sallama yana nuna cewa ya baka da ba wannan shine dai wannan kuma yake cewa malam mahaifina ne ya samu saɓani da ‘yan uwansa kuma mu ‘ya'yansa ya mana wasici da cewa idan ya mutu muka bari ɗaya daga cikinsu ya zo kan gawarsa Allah ya isa Yeah. malam ya matsayin wannan wasiya duk da cewa sun shirya amma yana kan bakansa wannan magana taka ta ƙarshe tafka da warwara ce in an shirya mutum ba zama a kan bakansa shiri bai yi wakil to a tsarin kwarwa addinin musulunci ana aiwatar da wasici ne idan ba ta saba wa Allah ba bata saba umarnin manzo sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya yi umarni ko ya wasici da abin da ya saba wa musulunci ba a aiwatar da wasicinsa wasici na ‘ya'ya su ci gaba da gaba da ‘yan uwan mahaifansu ya saba wa abin da musulunci ya zo da shi shi musulunci abin da ya zo da shi ‘yan uwa musulmai wanda suke da dangantaka ta jini ƙarfin yan uwantaka su ta waɗanda alaƙa su ɗaya ce ko biyu za ka wani alaƙarsa da kai zaman gari da yare da kuma addini da kuma yan uwantaka ta jini wannan yana da ƙarfi matuƙa ƙwarai da gaske fiye da ce alaƙarka da shi ta yare ce ko alaƙarka da shi ta jini ce babu ta yare babu ta addini kamar da aka ce sun haɗu sun taru ga yare ga addini ga zaman gari ga kuma wato yankwantaka ta addini to ƙarfin ya kai ƙarfi ba a cewa ai abin da za a dagwalgwala wannan dangantaka ko kuma zumunta dan manzo na cewa duk wanda iya yanke zumunta kamar da yake hadisi Allah yake cewa da ita zumuntar za ta zo gaban Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ta ubangiji mai kata na daura wanda ya yanke ni sai ce ya miki daidai idan na yanke alaƙa da wanda ya yanke ki na kuma kulla alaƙa da wanda ya sadar da ke ta ce ubangiji hukuncin da kai yayi yayi wannan abin da aka yi haka yayi to kaka mai yana cewa a yanke alaƙa tsakanin 'yan uwansa da 'ya'yansa wanda an yi haka an yanke zumunta an gane ku su da wannan wasiyar ba za a aiki da ita za a bar masa kayansa don kada a sake sa da wani abin da zai bi shi na sabo sai su ci gaba da mu'amala da 'yan uwan babansu kamar abin da ya faru da babansu bai faru ba shine daidai eh, saboda ka duk sanda mutum ya da abin da ya saba shari'a ko ba wannan ba to ba za a aiki da sa ana amfani da wasiya idan ta dace da shari'a hmm. wannan kuma yake cewa dan Allah mecece gaba yaya alamominta suke ta yaya gaba take shiga tsakanin mutum da wani sannan na ta yaya za ka gane wani yana gaba da kai alhali kai kuma baka sani ba kuma wani hanyoyi ake bi domin warware ta malam mai tafsili kenan ba eh. ai ban yi san akwai wanda zai jahilci mai gaba ba sai dai ko san dai ikaji bayanin nawa dai na wa na magana mai yara nan da yan uwa su na to faɗa cewar su za su ci gaba da abin da shi ne sadar da zumunta ta tsakaninsu da yan uwan babansu za su je inda suke za su yi abin da suka sa su bai saba da shari'a ba za su duk abin da kamar abin da ya faru da babansu bai faru ba da su haka ya kamata su mu'amalance su ne daidai hmm. maganar wannan cewar gaba to kafin mu dawo kan wannan mai tafsili wannan shi tambayar abin da yake cewa wai ya halatta a yin tofi a cikin ruwan dabbobi ko abincinsu saboda ya ji an yi maganar manzo sallallahu alaihi wasallam idan yana shan wani abu yana numfasawa a wajen abin shan ko mu ma kuma haka ya kamata mu duk musulmi mai koyi da shi sai to sai zaman to ka zo ka yi tofi da bambanci da tofi da numfasawa ka fahimci wani abu eh tofi wannan ya zo a hadisance za ka iya karanta ayoyi ka tofa ka shafe jiki an gane ko karanta ka toba a ruwa a sha su aiki su maganta ko ka karanta ka toba ka ɗebi ruwan ka yarfawa wanda kake so ka sawa a jiki don ya ce masa amfani kamar da ake masu rukuya tsin wani kana yarfa shi ɗanin zai ce ka ƙuna ne kaga ka zuba mota za ka to irin wannan ya halatta bai saba da shari'a ba to da ko kai tofi a ruwan da wani zai sha musulmi mutum kama isha kaga ai ba kamar dabba ba ya fi dabba daraja to da aka yi tofi mutum ya sha to dan an yi tofi dabba ta sha ma wani abu me zai tofa ko yawansa ya tofa dabba su ta sha sai ha eh? ah, wanda ya tofa surkulle ya san surkulle tofa shi kuma nan ba zai rana ba ba zai amfani ba eh saboda haka in dai ka ji ana magana tofi ai yanzu misali da muka maganar tofi kai kasan dai ana tofawa ayon alkur'ani ko hadisan manzo addu'a da suka tabbata a sha'awarki sai ga dabban na ta kana so ka karasa a yi sallah da ita ka samu talayya kuma ka ba ta irin duk magunan da ake bayarwa na asibitin ba su yi ba to mu da muke da magani karanta ayatul kursi ka ka tofa ka ba ta lafiya lau sai ka ta samu lafiya ba wani abu amma ka tofa sarkula ai sai dai ka ƙara sarkula ka me aka yi Allah ya samu dace to gaba dai ba wani abu ne gaba rashin jituwa da rashin ta daɗi ce ba ma ta daɗi da wani ka fahimci cewar tsakaninka da wani ba ta daɗi abu ne mai sauƙi inda kuna wato walwala da raha da tattaunawa kaga yanzu baya ba da ƙofa haka in kun haɗu da shi makon sakin fuska sai haɗa fuska in ka tofa magana da ta kamata ya shigo isa baki ikisawa ko in zai tofa ya tofa mai zafi ko aka gado wannan abu ne da fili za ka iya to wani shi akwai alama ke tabbatar cewa ba daɗi ba a ta daɗi ba a jituwa to na ta ce gaba ko kai mai kun ka faɗa alkhairi akan sai da karka faɗa ba daɗi shi ma zai faɗi magana kan kasa sai dai faɗi mara daɗi to na tace cikin akwai gaba akwai rashin jituwa akwai rashin fahimtar juna to wannan sune alamomin da ake gane to da zaka gane wani yana gaba da kai kai baka sani ba daga alamomin da yake nuna maka wanda ya saba wanda suke kuke tafiya a kai da ta kuna ta daɗi kuna shiri kuna kuna zauna ku shawarta ku tattauna kaza ku yi kaza yanzu kwata-kwata ya ƙi wannan in ma ya ganka wani lokaci dauke kai kamar bai ganka ba duk akwai alama cewa eh akwai rashin jituwa sai dai ka ce kai baka san dalilin da ya haifar da haka ba to in ka so sanin wannan sai ka bi to kai wane ina ga da muke raha da walwala da ba haka yanzu yake faruwa me yake faruwa ne sai fito ya gaya maka a ce to aka wani ka jahilce ne ai kaza kaza kaza sai ku daidaita sai a shirya dan kada gaba ta ci gaba zamanto kuma an dakatar da karɓa ayyukan ku an kai wa Allah ce ku jira sai sun shirya kamar da yake a hadisi eh, haka hadisi ya zo ce duk wanda ya kawarce dan uwansa sama da kwana uku to ko an kai aikinsa zuwa ga ubangiji sai ubangiji ce ku dakata ba zan karɓa ba sai sun shirya kaga wannan jefa kai tsaka mai wuya ne Allah ya kiyaye Allah ya samu dace na eh na ji dai ice ita wai caffa kawai annaba haka yake da hannunsa sai wannan zo ya dora sai wannan zo ya dora sai wannan zo ya dora idan za a dora na mutum dubu da ɗari hudun nan ya za a yi haka ake caffa mika hannu yake sai sai a gaisa to eh, yadda yadda hannu na ya shiga naka saka haɗu to mun haɗu akan abin da muka haɗu ba shi sa kaga kungiyar mu ta ponia akai haka ko Thank you.

wato mafaka da na ba shi kada wani ya taba shi kamar yadda ba zai taba ne da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo garin maka yake cewa qad ajarna man ajarti ya umma mun ba da mafaka ga duk wanda kika baiwa mafaka ke umma yanzu da aka ce an ɗauki wato anin Uthman a abin hawa to wannan da ya dauke shi akan abin hawa yana gaya wa duk wanda ya ci karo da shi yadda kake jin ba za ka taɓa na ba ka taɓa usman na ba shi mafaka to haka a addinan jama'a a musuluncen kamar yadda yake faruwa an ta samu da kirkice da kirkice a najeriyance marasa tushe wanda ba akan tsarin addini na musulunci ba rikicin kabilanci wani zai zo kuna makotaka kai ka san a iya zama da kuke da shi duk da ba musulmi bane ba ku ta rashin daɗi da shi zai ma shawarce ku in ya ga abin zai cutar da yaran ku zai gaya muku in ya ga abin zai amfane ku zai kare ku ana zaman lafiya da shi sai zaman to yan a kaura ɗin unguwa suka nufo cewa nan ma ko na arna a nan gidan to za ka iya zuwa ka tsaya ga kai a yi gaba mun gama da nan ba mu da bukatar wani shigo kamar ɗauki mu nan ba mu ƙara inda ba a je ba ka ba da mafaka a dabarance ga wanda ka san in ka fito masa cewa mafaka za ka ba ma ba za ku fahimci juna da shi ba kai ma zai ce kai ku kaddama masa shi ya ba su da an fahimta to amma in wanda za ka yi wa bayani su fahimta ne a bisa tsarin koro addinin musulunci za ka ce da su a wannan ba mu da matsala da shi mun ba shi mafaka shi kenan kuma ba za su haura ba za kuma su taɓa shi ba saɓanin yanzu yadda yake abin nan kai din musulmin kai da kace ka da mafaka kai ba za a ce to gwada da shi a gani an gane ku shine matsalar so da an jahilci addinin amma da an san addinin to akwai yazo da mafaka din ana baruwa ga wanda ya kamata a ba sai a bashi wani kuma daga ka sai ce to tunda haka ne shi ya kamata ya ne nan za ka sai a same shi bai fi da abin da za a masa ba kuma kai mutum ɗaya musulunta ta dalilin ka annabi ya ce ya fi a tara maka maƙudan kuɗaɗe so da haka akwai wannan a musulunci yadda ake yi shine kai musulmin da ka bashi mafaka ka sanar da yan uwanka musulmi ko kuma kai wata alama da za su fahimta kamar yadda wannan ya goyo shi kai ma in ka taho da shi kana kare shi to za a yadda shi mafaka kake bashi an karɓi mafakar da ka bashi to sai maganar da kai ta kabilanci ga gashi sai na umar ina maganar ka a tura shi a tura usman shi da abin da ya shafi kabilarsa ba wanda dan an taba shi ko an cutar da shi zai fi umar eh, umar umar eh yace a tura usman to haka yake faruwa lokaci zaka tara a kabilar ka kai ka san a tsakaninka da su da wani rashin daɗi ɗan kabilar ne kai amma ba ba a ta daɗi da kai yana faruwa irin wannan to wannan yana iya faruwa yanzu kamar misali abin da ya faru da ka'ab bin malik a tafiyar da aka yi taboka ba shi ɗaya daga cikin waɗanda ake tare da su a tafiyar da aka yi da manzo ci ah, me ka'abu kenan yayi na gaban gan shi ba a taho wannan tamu ta wannan yaki kaga ɗan ƙabilarsa ne ƙabilarsa ɗaya ya ce ai harkar wato ainihin inuwar gari da abin da ya shafi wato lulluba da bargo ya shagaltar da shi yasa bai biyo ka baya manzan Allah a lokacin kuma mu'az ban manta ba ko shi kuma yake cewa tar da abin da ka faɗa mu ba mu san wani abu tattar da shi ba sai alkhair an fahimta to wani lokaci ka fi samun matsala da wanda kuke ɗaya kamar yanzu abin da yake faruwa da mu idan ka dafa gen siyasa yan ka yan unguwarku kuma a dawo yan cikin gidanku da su aka fi karawa wani ma sai ce yan gidansa ma bayansa suke ba da wannan za a yi maka yarfan ce garinsa ma bai ci mazaɓarsa ba ma ba haka ake faɗa ba ko da kofan ƙarfin mazaɓar ta aka aka kisa aka za ce saboda wai a nuna cewa wannan yake nuna ah to ai ga manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk kirkin sa duk matsayin sa da waye fa matsala da mutanen makka an fahimta ai a lokacin ma ka cire Umar a ce to shi manzo ya je ya shiga ya faɗo shi da kansa ba nasa bai kuwa fi matsala ba ma to da shi ma ba wanda zai farin ciki dan an taba ya wanda za su yi bakin eh, eh, ba wanda zai bakin ciki wanda za su yi bakin cikin sun rasu irin su Abu Talib da tsayo a kansa har sai bayan ba shi tukuna zaman ma ya gagare shi an fahimta ko to irin wannan ya ka iya samun matsala da 'yan cikin gida da 'yan kabila ku 'yan ku a ƙita daɗi duk kirkin ka kuma wani kuma sai ya ce zai dogaro da wannan shi to ga mutanen su ma sun ƙi shi mu ina mu ina karɓar su to sai ka tsaya ga me yasa suka ƙi shi ko me yasa suke gaba da shi in a rashin gaskiya ne suka kama shi ka samu abokin haɗi in kuma a matsala ce daga gare shi to sai kai ma kai taka su wannan shine abin da ya kamata subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik